Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Mariya Aliyu Muhammad, har yanzu dai muna nan cikin littafin ta ta same ni, wanda Halima Abdullahi ke mashi ta wallafa. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda Iman ta tsaya karɓan kwanukan da ya kabir ya ci abinci za ta shiga da su gida. Shi kuma yaya Abdurrahim ya ce ta kira mashi mami ta gyara mishi ɗaki. A nan ne Kabir ya ce ai da ma Iman ɗin ya sa don ta fi su iyawa. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Wasa-wasa na zama baiwa gyaran ɗaki ne ce, girki ne ce, aike yanzu duk inda na je sai ya jira ni na da sannan zai yi aiken nan. Abin da ke bani mamaki, bai taɓa nuna jin daɗin abin da nake mishi ba. Sannan mamansa da ƙannansa sun ƙara sa ni gaba, wai mun shanye mata ɗa. Yaya Kabir ma yakan sa ni na mishi aiki amma ba kullum ba. Kwana biyu uku haka, yakan ce a share mishi ɗaki. kuma idan na dafa ma mu abinci shi ma sai na zuba mishi. Kwanaki sun shura, ana sauran sati uku bikin su Anti Mariya. Mami take ba da labarin komawar yayanmu idan an yi biki da kwana biyu. Nan da na, na ji ba daɗi, na ce mata yan sai ya daɗe zai dawo. Ta ce a'a, ya ce duk bayan wata bayan ta ce a'a, ya ce duk bayan wata shida zai dinga dawowa. Saboda bikinsu da za a yi da anti Mimi. Da zaran ta gama HND ɗinta ta ce Allah ya kai mu. Baba shi ne ya mana ankon bikin gaba ɗaya. Ko da yake kala biyar suka fitar, shi kuma biyu ya yi mana. Baba shi ne ya mana ankon bikin gaba ɗaya. Ko da yake kala biyar suka fitar, shi kuma biyu ya mana. Ana sauran kwana goma bikin. Da misalin karfe uku na yamma, ina tsaya kofar ɗakin yayanmu ya ce zai aike ni. Sai gashi ya fito, na ya nufo da da leda an rubuta ST Supermarket a jiki. Ya ce ga wannan ki hau mashin, aikin san gidan su Mimi ko? Na ce i, e. ya ce to ki kai mata. Ban san dalili ba na dai san admalali suke gidan su anti Mimi amma ban san gidan ba. Na shiga gidan su Amira na ce da Allah ta kira min mami da wayarta. Mami ta ce ga ta nan ma zuwa gidan su Amira. Da na soma mata bayani ta min kwatancin gidan su anti Mimi sai ta ce min me za ki je ki. na ce yayanmu ne ya aike ni. Suka rako ni ita da Amira, na hau mashin taima mai mashin ɗin kwatance inda zai sauke ni. Bayan ya sauke ni ban daɗe ba na gane gidan. Ƙannanta na samu suna wasa a harabar gidan. Su ne suka min jagora har ciki. Nan na sami Hajiya Laura da wata ƙawarta suna hira. Na gaishe su, da farko bata gane ni ba, sai da na gaya mata daga inda nake. Sannan ta murtuke fuska ta ce, zauna nan, ta ɗaga murya ta ƙwalla ma Mimi kira. Kan Mimi ta fito sai wannan ƙawarta ta take tambayar ta. Wannan 'yar gidan wace ce? Maman ta ce, 'yar gidan kishiyar Hajiya ce, 'yar uwata. Ita ma ta yatsa na baki ta ce, au har ta haifi 'yar da ta girma haka? Ko ba amaryarsu ba? Ta ce ita kam, amma wannan ai agola ce, sai shegen kankamba. kanta kuma cewa wani abu sai ga anti Mimi ta fito tana cewa momi gani. Ta nuna ta ce ga ta nuna ni ta ce ga me neman kinan. Muna haɗa ido gaba na ya faɗi ta ce me ke me ke nema na. Na ce yayanmu ne ya aiko ni ta ce ya ce me na isa gwanta na ce gashi ya ce na baki. Ta duba kayan ta ce duk gidan ba zai iya aiko kowa ba sai ke shegu ma asiri. Ni dai na yi shiru na kasa magana. Hajiya Laura ta ce to ki bashi ta mayar mishi da kayan mana. Ta ce taɓi ai shi momi daban yake, in har na bari aka mai da kayan nan ai sai yi da na sani. Baya ɗaukar raini, ta bincike da hannuna ta ce, ai za mu haɗu ni da shi. A raina na ce sai ka ce za ta iya. Ina fitowa daga gidan na soma raba ido, ko zan ga mai mashin, amma ban samu ba. Ina ta tafiya sai can wani mutumi ya tsaya yana ta min magana. Na juyo cikin ɗarɗar don ban taɓa tsayawa da wani namiji ba. Ko an tsaida ni ba na tsayuwa na ce lafiya. Ya ce ƙalan har ba za ki damu ba ina son sanin sunanki. Na ce don Allah malam ka yi haƙuri. Na ci gaba da tafiya ganin yana ta bi na gashi ban samu mai mashin ba. Sai na ce mishi kawai sunana Amira. Ya ce yawwa to ina ne gidanku na ce anguwar Yimi. Nan dai na mishi kwatancen gidan su Amira. Muka rabu da shi. Da ƙyar na samu mai mashin na isa gida. inda na bar shi yayanmu nan na same shi na ce mishi na dawo ba tare da ya dube ni ba ya ce ki shiga ɗaki ki ɗauki wata leda ke ma ki je ki yi amfani da shi na ce to na gode kwarai. irin ledar da ya aike ni da ita akan kujera don haka na sa hannu na ɗauka na nufi cikin gida ni da mama muka buɗe les ne mai shegen kyau kala biyu sai wani yadi mai santsi shi ma kala biyu takalmi da jaka kala biyu Mama ta ce kin gode? Na ce mama ki kawo ankon su Jamila sai in haɗa kai ma ya Abbakar tudun wada. Ta ce to. Ya Abbakar ya zo da daddare. Ƙofar gida ya tsaya ya aiko Kamal wai in zo. Na fita muka gaisa. Muka shiga hirgar duniya. Ta ya ce ƙanwata yau na zo miki da al'amura masu girma. Na ce to. Ya ce zancen na zama ne. Na isa ƙofar ɗakin mu ganin bayan nan sai na ɗauko kujerun shi na roba na aje mana. A kofar ɗakin ya bar mu ka zauna. Ya ce, Iman na ce na'am, ya kamata a ce tun kin fahimci inda na sa gaba. Na ce, kamar yaya kenan. Ya ce, yau dai na gaji, ina son in sanar da ki cewa ina son ki, kuma da aure ba da wasa ba. Na yi shiru ban wani ji mamaki ba don na kula da hakan. Shi ma ya Ibrahim yau kwana huɗu kenan da ya zo min da irin wannan maganar. Ya ce, sista ya na cikin yi shiru. Na ce, to me zan ce? Gaskiya yaya ba zan ɓoye maka ba, karatu zan yi har sai na ga ƙarshen biro da tukarda. Ya zura min ido sannan ya ce, in har kika yarda ka aure ni to ni kuwa na miki alƙawari, zan jira ki. In fata fuska na ce gaskiya kar ka tsaya jira na, dan ni sai nan da shekara ashirin zan yi aure. Kai kuma kila lokacin ka ce na tsufa ko ni na ga tsufanka. Ya ce inda so ai tsufa ba matsala ba ne. shiru ina tunani, na yi shiru ina tunani, shi ma haka muka yi da shi wato ya Ibrahim sam jira na zai yi. ya Abubakar ya ci gaba da matsa min na ce yaya mu bar maganan nan in lokacin yayi sai ayi na sako mishi wani zancen muna cikin hira yayan mu ya dawo a motar shi na raya a raina cewa daga gidansa anti Mimi yake sai kawai na ji ban ji daɗi ba kuma wannan abin da ke so min kuma wannan abin da ke sa min nauyin kirji ya taso sau ɗaya dubi inda muke shige ɗakinsa sai na jima duk hira ta kintse ni na ce da ya abbakar zai shiga gida yayanmu ya dawo kuma faɗa yake mana ya dube ni ya yi shiru sannan ya ce har yanzu baki da waya a hannunki ko na ce i eh, amma mama ta ce ina gama sakandare za ta sai min ya juya gefen shi ya ɗauko wata leda ya ce wata leda ya ce min gashi wannan ni na sai miki ba baba ba bari mama ta ce ki maida ce to bari sai na fara faɗa mata in ta yarda sai in amsa ya ce dole sai na amsa ko ya kwana a gidan nan. Dole na amsa. Ina tafiya na ɗauko kujerun yayanmu na tafi kofar ɗakin shi cikin sanda na ajiye. Zan juya na ji an ce wane ne a nan? Na ce ni ce. Me kike yi na shiru? Sai gashi ya zo bakin kofa. Fuskar shi a murtuke yake magana ya ce, wa ya ce ki ɗaukar min kujera? Na yi tsuru-tsuru ya ce, wannan shine farko kuma ina son ya zama na ƙarshe. Kar ki yadda ki kuma ɗaukar min kujera ko nisa anki ne. Na yi shiru na ce ka yi haƙuri. Gari na yi ƙuru da safe na nuna mata ta ce ke ba kya jin magana ko. Na ce miki sai kin kammala ki sannan sannan zan saya miki waya. Amma yanzu kin sa baka ya saya miki ko? To shi kenan. Na suma hawaye na ce mama wallahi ba ni na sa shi ba. Ta ce ki maida mishi in yanzu. Na ce to har tana safe ban daina kukan wannan maganar ba. Ni ba wayar da mama ta ce, ‘yar ne ya sa ni baƙin ciki, sai dan ganin cewa na roke shi. Dake ina share kwalla, zan je gun maman su Amira. Na amso ma mama Kanumfari za ta sagir kullun kunu. ka bar na ci karo da shi zai shiga cikin gida ya ce, A'a Iman me ya same ki? Na ci gaba da kuka yana ta magana na yi shiru ya ce, Na san su ne. Nan ne na yi magana ta ce ba su ba ne, ni da mamana ne. ya ce duk yadda aka keke ka taɓa ta na ce yaya na ne ya sai min waya shine take ganin kamar na roke shi to ta kwace wayar ne na ce ni ba ba kwace wayar bane ya bani haushi ya ce na fahimce ki kan ya ƙara wata magana sai ga yayan sun nufo cikin gida shi da anti mimi shi ma ya ja barki yana ce ma yaya kabir brada me ya same ta kabir ya so mishi bayanin cewa ba fa wani abu bane wai yayanta ne ya sai mata waya shine maman Sagir ta ce wai ta roƙe shi ne. Ya ɗan dube ni, sannan ya dubi ya Kabir ya ce to yanzu ta kawo ƙaranta ne? Ya Kabir ya ce no na dai tambaye ta ne shine take min bayani. Ya dube ni ya ce wannan mara kunyan da ya zauna min akan kujera jiya shi shine yayan naki. Na yi shiru, daka min tsaya na ce na ce eh ne. Ya ce good, ƙara ta kwace. Wannan ki ba shi da kunna bai iya gaida mutane ba. Sai na yi shiru daka min tsaye ya ce, Good, tare da ta ƙwace wannan ki ba shi da kunya, bai iya gaida mutane ba, sai aikin kallon mutane. Don haka in ya kuma zuwa ki ce mishi ya tsaya daga bakin gate, sannan ki san kin maida mishi wannan wayar. A fusace ya cikin gida, Da gani har yaya kabe da kallo muka bi shi. Ya kabir ya ce ki tafi inda aka aike ki. Na tafi ina mamakin wannan ƙarfin hali, wai ɓarawo da sallama. A fusace ya cikin gida, Ashe yana shiga gida ɗakin mai shiga, dama duk safiya yakan shiga har falon mu ya gaida mama, tamkar yadda yake gaida sauran matan babansa. Bayan sun gaisa ne sai yake ce mata, Maman Sagir me ya sami yarinyar ɗakin nan ne naga tana kuka? Sai mama ta yi mishi bayani ta ƙara da cewa, na san ba za ta roƙe shi ba, na dai mata haka ne don kar ta kuma karɓar wani abu a gwansa. Ya ce hakan na da kyau, ta maida mishi zan sai mata, ban san bata ta da waya ba, kuma sanda na dawo ban san tana nan ba mama ta ce ka bar shi kawai yayansu ni ma zan sai mata na fi son sai sun kammala karatu satuttuka suka rage musu su maza na jaraba ya ce haka ne in ta gama ko ba na nan za a yi ko mata da waya mama ta yi godiya ƙara da cewa ga kuma ɗawainiyar kayan da ka sai mata jiya an gode na da na samu zai fita daga ɗakin mu na ɗan dufin shi hararra ya watsa min na yi sauri na dukar da kai Na shiga ɗaki. Sam ya ma manta cewa tare da Mimi suke. Sai da ya shiga ɗakin Hajiya sannan Sam ya ma manta cewa tare da Mimi suke. Sai da ya shiga ɗakin Hajiya ya sannan ya ganta zaune tana cika tana batsiya. Ya zauna a kan kafet. Ya gaishe da Hajiya yaya ta amsa ciki ciki sannan ta ce. Ya gaishe da Hajiya yaya ta amsa ciki ciki sannan ta ce. Wai ba ka jin magana ko? Ya dube ta ya ce Hajiya me ya faru? Ta ce ai ka fi kowa sanin abin da ya faru. Dan tsabar iskanci ku taho da Mimi amma sai ka bar ta a nan tana faman jiran ka kuma ka san makaranta za ta je. Ta ci gaba da cewa, tun tana take da lecture, yanzu goma da rabi, ina ka sa gaba? Kan yayi magana Mimi ta yi saurin cewa, kumfa baƙar yarinyar na ya tsaya, wai sun ganta tana kuka. Suka firgice shi da Kabir sai tambayar ta suke ta yi, sai tambayar ta suke ta yi. Tsawa ya daka mata, ke shiga hankalinki, ni sa'anki ne, Wa ya ce tsawa ya daka mata? Ke shiga hankalinki, ni sa'anki ne, wa ya ce da za ki makarantar ki biyo ta nan me zan miki? Kar ki kuma sa ba kar ki sa ma ba! Tsawa ya daka mata, ke shiga hankalinki, ni sa'anki ne, wa ya ce da za ki makarta makarantar ki biyo nan? Me zan miki? Duk sanda ana min magana kika kuma tsoma baki za ki sani. Ya nuna ƙofa da hannun shi ya ce, see you way, fita. A nan ta miƙe jiki na rawa. Mama ki daina man faɗa a gabanta. Kin manta cewa ita ce matar da kika zaɓa min zan aura? Zata raina ni. Hajiya in kina min haka a barkanta, har tana sa baki wallahi ta ci albarkacin ki ne da sai na mata dukan tsiya a nan. Ya ci gaba da cewa bata san cewa ni saboda ke zan aure ta ba ba wai dan ta min ba. Hajiya yaya ta ce tsaya tsaya Bana son cin fuska. Ka manta ni da mamanta jininmu ɗaya? Bayan haka ma, Mimi ba ta da makusa, ubanta Balarabe ne, kuma bayan haka ma, Mimi ba ta da makusa, ubanta Balarabe ne, ka kuma sani, in ma ilimi ne akan nema take Gashi tana son ka sosan, amma sai kai sai faman goce-goce kake yi, shi ya sa ma na canza shawara kafin ka tafi sai an sa ranar aurenku. Ya dubi Hajiya ya ce, ya ce, ya dubi Hajiya ya ce, ki dai yi haƙuri na dawo, don kar a zo ana ɗaga. Ta ce sam ban yarda ba, ya ce to shi kenan. Ta juya zancen da cewa wace ce take kuka kuka tsaya kai da Kabiru? Ya ce wancan yarinyar da nake aike ne, don ta hau masifa da bala'i. Dama a kan iman ne, lallai zancen laure gaskiya ne. Dama ta ce in ban yi da gaske ba sai Habiba ta shanye min ‘ya'ya, yadda ta shanye ubansu. Kallon ka kawai nake, wannan mummunar yarinyar zan abincin ka gyaran ka ake yanzu itace tunda haka ka fi so to sai ka yi, sauran ka koma kai shawara gun Habiba. Haka ta yi ta saɓabi yana ta ba ta haƙuri har ta sauka. To masu sauraro a nan za mu dakata, ku biyo mu a shirin namu na gaba. A madadin gidan jaridar su Lesbos da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri, ku biyo mu a shafinmu na YouTube Facebook, Instagram, Twitter da kuma TikTok. Sannan ku ajiye comment da kuma like. Ni Mariya Aliyu Muhammad nake cewa sai anjima.